Masu mu sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa janguriyar Nijar zan gabatar muku da wannan shiri na yau na da gari wanda ke zo muku a karkashin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo daban-daban na nahiyar Afirka inda a yau muka leƙa a garin cerasa Gune da ke cikin da'irar birnin Kwanni cikin jihar ta wajen guriyar Nijar domin jin tarihin wannan gari inda muka yi kitibis da hakimin garin wanda ya soma da zayyana sunansa. Ni Alhaji Hassan Gado hakimin Cerasa. Ni an matsayi na hakimi na goma na Cerasa Guni. To yanzu shekar kanawa da zakwa duniya. Shekara saba'in gara. To wannan gari muna yi eh, musan eh, me yasa aka ce mai Cerasa Guni. Wata abin da yasa aka ce mai Cerasa Guni guni gare mu na aiki. Kamar in mun ka ce gonka ga daji hakan ga sai mu tattare mu ce don nama na ji abin da yasa aka ce mana tera sa ne to me asalin girka wannan gari suwa sun ka girka shi da ina sun ka hito gune adam ya girka shi da kohan gida hito zaka nan ya aza shi yanzu Allah ana kai shekara nawa haka misali in ana ya kwatamtawa yanzu kila garin dai ko bai dade ba sha shekara 200 da girkawa awo nan ce rasa ko bata dade ba ta shekara 200 muna ya musan kamar mutanen da a cikin garin mutane wace kalan mutane da wace kala akwai ciki ba mu da wasu mutane bai can wajen hausa ba mu da wani iri ciki shi kenan hausa na makiyayenmu na ɗaya hella ni garin ga hausawa arawa gobirawa in irin hausa gobira na babu wani wata kala ciki to me aikin mutanen garin na wani aiki daga noma sai kiyo sai sauran ya sana'a shi dai na aikin mu shi gune adamu wanda ya kawo wannan garin na sa, gune yalla an san ko da ina ya hito ya zaka nan ko shi ɗaya ya taho ya to da jama'a ko kuma da wata ƙasa ce ya bar wata ƙasa ya taho a abin shi ni dai na an ce da na ya taso ko mana sa na yana faɗa ma kowan gida. An ce garin can shekarun baya an yi ta yayi ta ya koka sosai shi na kan hari dama da hauni kana ya kaɗan buskuta muna ga yani abin. Kamar in yaƙi ya taho har da kwanni ba ta yaƙi sai ce ta shiga gaba. Garin ya shahara wajen yaƙe. Ya shahara har da kwanni ba ta yaƙi sai ce ta zo nan gune shiga gaba nan su bi shi. To halibe halibe kai mi suka kibo sun kai ko masu sun kai. Da kibai da masu da takubba da su sun kai aiki wannan lokaci. Su mutanen ce su. Awo. To muna iya san yallashi shi wannan garin shi na da wata martaba wadda daga nan garin yalla duk duniya in ka zagaya ba a samun irin ta eh to muna da martaba dan ga lokacin da ana yaki duwatsun ga hadiya suka in yaki ya taho can shekarun baya a can shekarun baya zamanin waɗanda ne faɗa maka da kuma ga tabki ga nan shi ma yana cike da ruwa in taurin yaƙi ya dunhwaro sai ya zo sa jallo ya ɗauke ruwan nan duka da mayaƙa sun to sun ga babu ruwa dole sai su koma. Ga kishirwa ta kashe. Awo da kishirwa ta kashe su. To muna iya mu san eh, shin wannan martaba yalla ta sawa jallo a kwalhe ruwa da kuma wa duwatsu yalla har yanzu a matsayin ka na hakimi mai gari yalla akwai ta ko yanzu an ka taso magarin kana ya kashin hida wannan duka ka kwalhe ruwan gari kuma duwatsu su game dada dole in mutum ya ga duwatsu na ta kokarin game ya shi kasa da gudu dole shi ya dube ko yanzu muna da ma haka ne Allah ya so bisa gama duwatsun ga su game da matsaukar wannan ko yanzu muna da ma haka ne tun da gado na awo gare ka abin shike ko kuma akwai wani wanda shi na rike da wannan iske shi mun kai tun da mai iske shi ko ma da ma haka nan ko yanzu da uwaye mu da kakannin nan mu gado gare ka shike kai aje da shi yanzu ko kuma akwai wani lalatijo da an ka ba aje a tai akwai shi na aje da shi awo shi nan da wannan aje ko yanzu an ka hararo garin abin na tashi insha Allah insha Allah shi na motsa muna ya musan eh, shi wannan gari shi na da wata matsala ma wadda yau ita ta kai muku tsoro tsakakkai wadda yanzu yanzu kuna son mahukumta su yi muku maganin ta muna da matsala dan muna son hanya ga ta nan ma hitowa da kwalta ta zaka garin ka gani ko yanzu ka shigo cikin cabu babban titi na gari awo muna matsalar shi muna so ne game da matsalar babban titi wanda ya haɗe da babbar kwalta wadda ta tashi daga yamma zuwa gabascin ƙasar ta jamhuriyar Nijar Nijar da hakimin garin Jera Saguni ya yi magana na tuntubi Malam Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda karkashin hurumin sana'a garin yake domin jin ko ya za a yi a magance musu wannan matsala. Ni kan kai na na sha zuwa Jera Saguni kuma na san da wannan matsala kuma kwansaye din su ya sha ka mana wannan magana. Mai abin da muke so mutane su gane ayyuka muna yin su amma daki-daki ne tunda yanzu ina jin abin da ya sa kama ita da'irar Kwanni tunda an ka ta mutane ba a yi tattalin kamar kayan aiki ba waɗanda da an ce ar a zabura a aiki amma yanzu za mu to yanzu deja mun yi komandan ben guda da ɗan dan karo wanda ka cika ka cika shina samu abin ga to yanzu muna da ayyuka duka irin wuraren nan mun lisa wasu yanzu jiran muka yi nan da sati biyu sati biyu zuwa sati uku dan dan karon nan da ben za su zaka to in sun zaka duka inda mun kai sibile inda ya kamata mu yi wannan aiki za mu je mu yi shi wannan titi nasu mun san da shi kuma insha Allahu cikin beyiya dinmu na bana kusan kilo 25 haka muke so mu yi cikin gari da kewayen shi inda wata matsala duk ta kewana ta hanya za mu sa daɓe mu sa mata daɓe insha Allahu abinda muke jira waɗannan kayan aiki da mun kai komande dan mun yi komandan su deja har mun yi ha waɗanda sun ka ya kamata su kawo kayan aiki an ba su takardu na su su kayan yanzu da sun kawo kuɗi na kasa in mun biya su mutane za su gane kayan aiki sun shigo don gadan-gadan za mu shiga wannan na aiki da nan cikin garin kwanni da kewaye don ka yanzu bale yanzu da ka faɗa mai ga matsala ta cera rasa ne don ka yanzu insha Allah in ka aiki musun ka zaka ita za mu sa sahu na harko kahin wani abu ya biyo ba. Masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da ke cikin jihar Tawar ƙasar muka gabatar muku a ƙarshen haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka kuma daga nan ne zan haza wa salam da ku sai in ce sai kuma wani karon idan fa Allah ya so.